labarin zuciya labarin zuciya I found myself in love with one wow. Mai kyau ga ka kira kamar dawisu Ba maganar aure tsakanin ni da kai ta kake tunanin kawo ni wai na zaɓi wajen da zan yi rayuwa ni da kai wannan ba abu ne da zai yi ba ka canja tunani ina so mu samu kusanci ne ni da ke saboda sai an samu shakuwa ake samu ga aure kai don girma Allah ka taimaka ka kyale ni ka kyale rayuwata ka don Allah ka fita a rayuwata ki ma daina wahalar da bakin ki domin ba zan saurare ki ba dole ke da ahmad sai kun fuskanci hukunci mai tsauri jamil na san na maka ba daidai ba don allah ka yi hakuri ka fita a rayuwata ka kyale ni She's very pretty. Sai aka yaya, you, kyakkyawa. taimako ne muka ce mun fasa mun janye dole ne dan na ce ba na son ka ba shi zai baka damar cewa ka kula wata ya mace ba but you said you don't love me love Ahmad but I love you but you don't love me Walid hmm. ba na son ka kuma ba na kishi a kanka kai ba na so ka kula kowace ya mace ka san duk kalaman soyayyan nan ƙarya ce magana ake yi ta benjama Ahmad din Allah kar ka mutu